Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wani ya da fatan kuna lafiya. Suna na Sarfili Hashim Gumel tare nake da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Asabar biyar ga watan Agusta na shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labarai. manyan hafsoshin tsaron kasashen afirka ta yamma sun tsara wani shiri na yoyin amfani da soja a nijar 'yan sandan kasar pakistan sun kama tsohon prime minister imran khan mintuna kaɗan bayan da wata kotun tarayya ta yanke masa hukuncin shekaru uku a gidan yari an kai hari jirgin dakon man rasha da jirgi mara matuki a kusa da yankin crimea To kanin labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta ce ba za ta amince da bukatar Tinubu ba na neman daukar matakin soja a Nijar. a shiga yakin nan asara za mu ta rauka asara mu ta dukiya asara za mu ta abubuwa da yawa don haka bana jin a cikinmu akwai mutanen da za su goyi bayan a tuhoni yaƙi da koina ma yanzu haka kuma za a ji cewa firaministan jamhuriyar nijar da yanzu haka yake birnin paris ya yi kira ga sojojin da suka yi juyin mulki ganin yadda aka doshi shudewar wannan wa'adi ya sa firaministan hambararriyar gwamnatin kiran sojojin juyin mulkin su yi amfani da wannan dama da ta rage musu daga nan za a ji martanin wasu matasan najeriya game da cire sunan matashiya maryam shiti a jerin sunayen ministoci da aka aiki wa majalisa sai kuma shirin a dawo lafiya na baya ko makiri da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta imel to amma fa sai mun fara da kashi na farko na labaran duniya. jama'a assalamu alaikum manyan hafsoshin tsaron kasashen afirka ta yamma sun tsara wani shiri na yin amfani da soja a nijar muddin sojojin da suka yi jin mulki a kasar ba su saki da mayar da shugaba muhammad bazum ba nan da wa'adin da aka ba su na zuwa gobe lahadi kwamishina mai kula da harkokin siyasa zaman lafiya da tsaro na kungiyar ecowas Abdulfata musa ya faɗa a jiya juma'a cewa dukkan abubuwan da za a yi amfani da su na duk wani mataki an tsara su a wurin ciki har da kayayyakin da ake bukata yadda da kuma lokacin da za mu tura dakaru manyan hafsoshin tsaron ecowas da dama sun yi taro daga ranar laraba zuwa juma'a a abuja babban birnin najeriya domin tattauna rikicin siyasa a makwabciyar ƙasar nijar a gefe guda kuma wata tawagar diplomasiya ta daban ta isa ya mai babban birnin jamhuriyar Nijar a ranar Alhamis da ta wuce inda suka tafi ba tare da ganawa da shugaban mulkin soja Abdurrahman Chiani ko kuma Bazum ba. Yau Asabar 'yan sandan kasar Pakistan sun kama tsohon firaminista minister Imran Khan mintuna kaɗan bayan da wata kotun tarayya ta yanke masa hukuncin shekaru ku a gidan yari kan zargin sayar da kyaututtukan gwamnati ba bisa ka'ida ba. fitaccen ɗan siyasa mai shekaru saba'in da haihuwa an tsare shi a birnin lahore da ke gabashin ƙasar kuma an kai shi wani gidan yari da ke islamabad babban birnin ƙasar inda aka sanar da hukuncin in ji wakilan gwamnati da na kan muddin kotun kara ƙara ta soke hukuncin ba to hukuncin zai iya haramtawa kan shiga harkokin siyasa ƙasar na tsawon shekaru biyar sannan kuma zai kawo ƙarshen damarsa na tsayawa takara a zaben pakistan mai zuwa wanda aka shirya yi nan gaba a wannan shekara in ji masana shari'a bisa dokokin zaɓe jam'iyyar siyasa ta kan pakistan ta herik el insaf ta ce cikin gaggawa ta kalubalanci hukuncin a kotun koli labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka daga nan birnin washington dc sabbin bayanan sirri na yau asabar kan ukraine daga ma'aikatar tsaron birtaniya ta ce harin da aka kai jirgin ruwan rasha olengowski gonyak mai tsawon mita 113 shine jirgin ruwa mafi girma da aka lalata tun bayan nutsewar jirgin moscow a watan afrilun bara ministan cikin gida na kasar poland marius kaminski ya faɗa jiya juma'a cewa poland ta tsare wani mutum da ake zargi da kasancewa mamban wata ƙungiyar leken asiri ta rasha wanda ya kawo adadin mutanen da ake tsare da su a wani bangare na bincike zuwa sha shida kamfanin dillancin labarai na riya ya faɗa jiya juma'a cewa a ranar biyu ga watan agusta a rufe hanya ta kai tsaye tsakanin bankin noma na rasha da bankin jp morgan na amurka a matsayin wani bangare na yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya na fitar da hatsi ta tekun bahar al-aswad da ta kulla inda ya nakalto ma'aikatar harkokin wajen rasha dan takarar neman shugabancin amurka a ƙarƙashin jam'iyyar republican chris christie ya gane jiya juma da shugaban ukraine vladimir zelensky a kiev inda ya zagaya ƙauyukan da aka lalata To nan ba da jima ba Hafiz zai kama na ƙarashin labaran duniyar. Amma kafin nan, Majalisar Dattawan Najeriya ta ce ba za ta amince wa shugaba Tinubu ya aika da sojoji zuwa ƙasar Nijar ba. a bisa wasu muhimman dalilai da majalisar sai ta yi zama na musamman a kansu ko menene su na ɗaukan wannan mataki wakilin murya amurka madina dauda na dauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana A cikin wasikar da shugaba Tinubu ya aika wa majalisar ya nemi goyon bayan su kan matakin da ƙungiyar ECOWAS ta ɗauka ciki har da tsoma baki kan maido da demokradiyya a makwabciyar kasar. Bayan karanta wasikar da shugaban majalisar dattawa Goswil Afabio ya yi a zauren majalisar, sai sanata Abdul Ningi ya kawo kuduri na jan hankalin majalisar a game da bukatar ta Tinubu. Na taso ne domin na fargar da 'yan majalisa kan cewa akwai sharuɗa da yawa da constitution ta tsara na idan za a yi fada ko yaƙi da ƙasar waje shi ma kuma shugaban ƙasa kuma a tabbatar makan cewa ba hurumunsa ba ne shi kadai ba shi da wannan fawar ya shiga yaƙi da wata ƙasa ba tare da ya kawo dalilansa a gaban majalisa ba din na faɗakar da sanatoci kuma na faɗakar da mutanen shugaban ƙasa yaƙi ba abun wasa ba ne kuma musamman yaƙin da ya haɗa da iyaka idan baki manta ba kusan northern najeriya jihohi wajen bakwai ne suka iyaka da nijar kuma a gaskiyar allah da wahala a kan bodin nan ke bambanta mutanen Nijar da na Sokoto, mutanen Nijar da na Jigawa, mutanen Nijar da na Katsina. Don haka ya kasance mu ya kamata mu yi dogon tunani sosai. Shi kuwa gagara badan majalisar dattawa wanda shine tsohon shugaban kwamitin kula da harkokin soji, Sanata Muhammad Alin Dume ya tsokaci cewa. Kamar da a ce Nijar ne ta kawo mana hari to dole mu kare kanmu amma ba mu je mu kai hari don abin da yake tsakaninsu. Shi shugaban ƙasashen ya ɗauki wannan matakin cewa sojoji su je din a matsayin yaƙi ne ko dai a'a saboda kare ƙasar nan a'a ni a fahimta na shine shugaban ƙasar ma bai ce a je sojoji ba don ya sani baya da hurumin ya yi haka sai da yardan majalisa na tarayya wato duka na wakilai da na dattawa a zama ɗaya ma'ana duka mu tara sai mun zo na mun yarda da haka din shi ma sanata rufa'i sani hanga ya ce akwai abin dubawa a yadda bukatar bukatar shugaban kasa ta taho majalisar bai kamata a faɗa mana a matsayin information ba kafin ma ai abun constitution abun da yake sai an tuntube mu sati ɗaya ko biyu kafin abun mu kuma mun tattauna mun yi debate mun muhawara an yadda duk ba wannan ba da haka abun da ake aka faɗa din nan bai dace ba kuma aka shiga yakin nan asara za mu ta rauka asara mu ta dukiya asara za mu ta abubuwa da yawa da haka bana jin a cikinmu akwai mutanen da za su goyi bayan a tuhoni yaƙi da ko ina ma yanzu to da haka muna jira dai majalisar sun sai wannan sai mun kula daki mun tattauna tun da yace an sustaining order din to mu ji kafin a fitowa sai za a yi debate duniya ta ji sai mun kula daki mun executive session kamar da ake yi to in an auna an ji an ga yan da muka nosa shine za a zo a kawo amma in aka ji majority sun doki ba su yadda ba za a kashe abin ko kuma abin ya mutu na carare hukumar yankin ecowas wanda tinubu ke shugabanta ta baiwa sojojin niger mako guda daga ranar lahadi da ya gabata da su maido da hambararren shugaban kasar mahmud bazum kan mukaminsa ko kuma su fuskanci tsauraran takunkumi madina dauda muryar amurka daga abuja nigeria. To a gaida Madina Dauda wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniyar. Ambaliyar ruwa daga mahaukaciyar guguwar da Suri ta ci gaba da mamaye gonaki da birane a arewa maso gabashin kasar China har zuwa karshen mako yayin da tsarin bada agajin bala'in kasar ke fafutukar shawo kan lamarin da ya biyo bayan guguwar mafi karfi cikin shekaru. kusan mazauna dubu sha biyar ne aka kwashe daga birnin shulan na lardin jilini mai noman masara inda mutum ɗaya ya mutu wasu hudu kuma suka ɓace kamar da kafafen yada labarai na ƙasar suka bayyana ruwan sama ya ci gaba da sauka a shulan tun daga ranar ɗaya ga watan agusta wasu yankunan sun samu ruwan sama na milimita 489 wanda ya ninka sau biyar a baya da ba a taɓa gani ba kafofin yada labaran kasar sun rawaito cewa gadoji sun ruguje kuma hanyoyi sun lalace a sassan birnin kamfanin dillancin labaran kasar china ya nuna hotunan tituna da ruwa ya cika makil a kusa da masana'antu da gidaje a shulan wani birni mai mutane fiye da dubu ɗari bakwai daga ƙarshe Kasar Japan ta zira kwallo ta sha hudu a gasar cin kofin duniya ta mata, sannan an zira mata kwallo ta farko a raga a wasan da ta yi nasara da ci ɗaya mai ban haushi a kan kasar Norway, inda ta kai wasan dab da na kusa da na ƙarshe a karo na hudu. Hinata Miyazawa ce ta samu nasarar cin kwallo ta biyar da ta ba su nasara a gasar, inda ta ci gaba da kasancewa wacce ta fi zira kwallaye a gasar. Kwallon da Risa Shimizu ta zura a minti na hamsin bayan da Ingrid Ingen ta ci gida a farkon rabin wasan ya bai wa Japan dama na yin nasara ta hudu a jera a gasar. Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla yayin da wa'adin da kungiyar ecos ta baiwa sojoji su mayar da shugaba muhammad bazum kan mukamansa ke karatowa faraministan haɓararriyar gwamnatin nijar ahmad muhammadu ya gargaɗi janar abdulrahman ciyani da mukarrabansa da su yi biyayya ga umarnin kungiyar ƙasashen yammacin afirka tun wuri bai kare musu ba ko kuma su kuka da kansu da abin da zai iya biyo baya wakilin murya amurka a mai mana barma ya aiko mana da ƙarin bayani Daga birnin Paris na kasar Faransa ne Uhumudu Muhammadu ke jan hankulan sojojin majalisar CNSP akan bukatar su yi biyayya wa umarnin kungiyar kasashen yammacin Afirka. Wace a taronta na karshen makon jiya ta bukaci su saki shugaba Muhammad Bazoum su kuma mayar da shi akan kujerarsa kafin mako guda. Ganin yadda aka doshi shuɗewar wannan wa'adi ya sa firaministan hambarariyar gwamnatin kiran sojojin juyin mulkin su yi amfani da wannan dama da ta rage musu. Lalle akwai kingin lokaci da nan zuwa gobe ya kamata su yi nazari su yi lidama su bi abin da ecowas ta ce don gaskiya in ba ya haka nan ba za a lalata kuma lalata can kenan su da kan kawo ecowas cikin ultimatum kin da ta basu su ta ce musu in dai wannan wa'adi ya kare ba su yi saranda ba ko kuma ba mai da ba zun bisa ga kujerar shi ta mulki wadda 'yan Nijar sun ka bashi eh, ecowas za ta iya ta aiko soji ta hidda su da ƙarfi don ko wannan ambargo da an kasa ma niger ya kawo matalakawa matsala mai yawa suna jin labari an ce kudin shinkawa sun karu kudin mai sun karu kuma zuwa gaba in an ka muke haka abubuwa da yawa ba za su shigo cikin Nijar ba. Kenan matsala karuwa za ta yi ga jama'a. Muna kira gare su su saurari 'yan Nijar su ji tausayin 'yan Nijar. Su bar bibin abin da su za su samu nasu na kansu. Su tausayin 'yan Nijar. Wannan juyin mulki da suka so su yi ba abu ne mai tasiri ba. Tunda babu wata matsala kawai ana zama cikin hankali kwance mutum shi zo ya ce ya hidda shugaban kasa shi da doka iko kenan ya yi haka gobe kenan ko mai gadi ba za ka yarda baka ka ba mai gadin gidanka amana tunda yana iya cewa ya yi ka gida ya doki gida To ranka daɗe sojojin nan da suka yi juyin mulki suna nuna alamar kamar bakin alkalami ya riga ya bushe a bisa la'akari da tuni suka fara wasu naɗe-naɗe na da ke nunin kamar ba su da niyyar za su canza ra'ayi ko kuma za su sha da baya. ba su iya cewa hakanan tunda ko sun ce hakanan babu gaskiya bisa ga wannan yan nijar mandakin da sun ba muhammadu bazum manda ne na shekara biyar wannan manda bai kare ba kenan in dai ba mandakin muhammadu bazum ya kare ba babu hujja a ce sarka daga iko ana samun wasu 'yan nijar da ke fitowa suna shirya taron gangami domin nuna goyon baya ga su waɗannan sojoji ba ganin kamar alama ce da ke nunin 'yan Nijar sun yi na'am da zuwan waɗannan sojoji? Wadda kun kaɗi su ma sun tada zanga-zanga mu ma haka nan za mu tada zanga-zanga. Kenan in dai zanga-zanga ne yake ba da iko za mu gani. In goyon bayan 'yan Nijar ne goyon bayan ai cikin Kuri'a ne ake ganin ba bisa hayya ba. a nan birnin ya mai wasu magoya bayan sojojin na cnsp sun bayyana shirin zaman dirshan a kewayen fadar shugaban kasa da zumar yi wa sojoji garkuwar da za ta ba da damar kare su daga farmakin da ake hasashen dakarun rundunar haɗin gwiwar kasashen sai da yawo na iya kaiwa a wurin da ake tsare da shugaba muhammad bazum bayan cikar wa'adin da kungiyar ta bayar sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a gaida Salamun Barma idan muka koma Najeriya kuwa matasa ne suka nuna rashin jin daɗin su game da cire sunan matashiya mara mishati daga jerin sunayen ministocin da shugaban ƙasa ya tura majalisa domin a tantance su. Wakiliyanmu Rukayya Basha na ɗauke da wannan rahoton. A makon nan ne shugaban Najeriya Bola ahmad Tinubu ya aike da rukuni na biyu na jerin sunayen waɗanda za a baiwa makaman minista ga majalisar ƙasar domin tantance su. Kwana biyu da aike sunan sai gashi kwatsam shugaban ya cire sunan matashiya ɗaya kacal daga arewacin ƙasar wato Maryam Shetty daga cikin jerin sunayen. Sai dai sauran matasan da suka fito daga kudancin ƙasar sun kai bentansu wanda hakan ake ganin kamar wani matsin lamba ne na masu ruwa da tsaki daga arewacin ƙasar kuma cin fuska ne ga matasa a cewar Comrade Kabir Dakata, babban daraktan cibiyar wayar da kan al'umma akan shugabanci na gari da kuma tabbatar da adalci ta kaja. Wannan abu da aka yi kar a tunanin ita akawa kuma yanzu a halin da ake ciki dukan matasan najeriya ba ga kudu ba ba ga arewa ba kowa a fusace yake wannan al'amari ya fusata kowa da wanda ya santa da wanda bai santa ba duka an gani musamman ma zargi da ake na cewa 'yan siyasa ne daga jihar kano suka shiga suka fita suka kai sukatta kuma suka kai bukatar a cire musu sunanta saboda haka wani al'amari ya maida a hannun agogo bayan musamman ga alkawurka da tunibiyar na cewa zai dama da matasa a tsarin mulkinsa wannan ya nuna ba haka ba ne kamar cin fuska ne ga dukkan matasan Najeriya. Sai dai cire sunan ya bar baya da kura inda matasa da dama suka nuna rashin jin daɗin su saboda suna tunanin gwamnatin ta Tinubu za ta dama da su sai ga shi ba a je ko ina ba an fara tsince sunayen nasu. Adnan Muktar Tudun Wada matashi ne daga jam'iyyar adawa ta PDP ya bayyana rashin jin daɗin sa game da musanyen sunan Maryam Shetty. A matsayina na matashi kuma mai goyon bayan ganin an saka matasa a cikin al'amuran shugaban shugabanci da siyasa abin allah waje ne kuma abin kunya ne ga shi shugaban kasa bola ahmed tinubu ka yi tura suna ka communicating kuma daga baya ka janye sunan ba tare da ma ka sanar da shi wannan wanda ka tura sunan nasa majalisa ba shin ko yaya matasa mata suka ji da wannan sabon labari Munirat Ahmad matashiya ce 'yar gwagwarmaya ta bayyana hakan a matsayin koma baya ga matasa musamman ma mata. Ban ji daɗi ba kuma na tabbata matasa da dama ba su ji daɗin wannan al'amari ba. Idan ki ga koko idan zaki duba cewa wato yanayin yawan da al'umman jihar kano take da shi na bangaren matasa kuma yanayin yadda matasa ke taka muhimmiyar rawa a siyasar najeriya da kuma siyasar kano hakan bai mana daɗi ba kwata-kwata Zainab alkali na daga cikin matan da ke da babban buri a tafiyar ta Tinubu sai dai cire sunan Maryam Shetty ya sa ta fara cire tsammani. Wannan labari a gaskiya bai mana daɗi ba saboda ya kashe mana karfin gwiwa da kuma mafarkin da muke na cewa mu ma za mu iya kasancewa wani abu ba tare da an duba karancin shekarunmu ba ko kuma a'a an duba wani yanayi idan dai har mun cancanta aka ga muna da ilimin abin za mu iya yi sa'an nan kuma akwai gudunmuwa da za mu bayar a ƙasar mu da kuma baiwa al'ummar mu to muna ganin mu ma za a iya cewa yau ku zo ku yi abu kaza a gaskiya wannan abu bai mana daɗi ba sai dai wasu 'yan siyasa irin su Mahmud Kabir bayyana gamsuwarsu suka yi game da musanyen sunan nata da aka yi. gaskiya ni ina goyon bayan wannan canja maryam shetty da aka yi a matsayin wacce za a tantance a wacce za a yi ba minista daga kano duba da abubuwa da dama kasancewar ba wai dan matashiya a matasa sun cancanta za a iya amfani da su amma kuma mu da muke gefe muke ganin siyasa irin ta kano da yadda aka san kano da karamci za mu iya cewa personality ɗinta ma ya taka rawa wajen Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya. To a gaida Rukayya, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar mu VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. To yanzu a nan Washington DC a mu na cewa karfe 11 da kusan minti 20 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. matafiya a dawo lafiya. Jama'a barka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon mu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. yau shirin a dawo lafiya zai leka jamhuriyar Nijar ne inda wata kididdiga ta hukumar kula da hatsara ta gudanar ta gano cewa jihar da magaram na daga cikin jihohin da suka fi samun haɗurran mota mai yawa kuma mafi muni. inda a cewar shugaban kungiyar direbobin na da magaram babayi dan yaro a watanni uku da suka gabata an fuskanci hatsarin mota da yawa wanda suka haddasa asarar rayuka masu yawan gaske duba da wannan matsalar ne kuma kungiyoyin direbobin suka a niyyar wayar da al'umma musamman direbobin ta yadda za a rage yawan hatsarra da ke da nasaba da tukin ganganci da kuma tsananin gudu ga dai tamar abari da shugaban kungiyar direbobin ta da magaram sunana ibrahim dan yaro wanda aka ci baba dan yaro shugaban kungiyar masu motoci da direbobi na adalci da magana cikin wannan watannin guda uku zuwa hudu an yi hatsarka munana da magana wanda wannan shine tayar mu da hankali ya tayar ma da mahakunta hankali ya tayar ma da mazaunan garin da magana hankali da irin hatsarin da munin hatsarin da yake faruwa sannan hatsari guda a ce mutum goma sha ɗaya sha biyu su mutu a kisan dole za ta da hankali to ga wannan ai tashi hankali wanda ya zama na kware zai ɗauki hankalin kware eh, tun da daga cikin wannan hatsarin da aka yi direba biyu ko uku suka rasu wannan fasin ne suke ciki to kin dole hankali zai cikata hankali zai tashi kuma magan wani hanyoyi ya kamata kamar yadda mahakunta da maganar su ga musu duka su da kira muka zauna muka wasu taron zaman taron da muka yi na hanyoyin da ya kamata a bi don a samu ragowar hatsarin. Ban fashin ka ba su waɗannan haɗarurruka munanan haɗarurruka wanda aka fuskanta masu yawan gaske a 'yan watannin da ka bayyana kamar kun bincika kun ga kamar menene musabbabin waɗannan haɗarurruka. To gaskiya a cikin hatsarin da aka yi kowanne daga ciki gaskiya mu abin muka tsaya muka yi nazari muka yi lissafi gaskiya akwai gudu daga ciki duka mafi yawan hatsarin da ke da kwai guda uku ko hudu gaskiya gudu ne ake ɗaya ne wanda ya kawo hankalin shi ya ɗaya da ce na hudun wanda ya bar hanya ya wuce motar da take tsaye ta dama wanda ya tsaye mutane a zaune a kwance ta kasu amma duka sauran a lissafin da muka sa muka yi lissafi dangance da wanda ya san tukin mota ya kalli hatsarin sai ga gudu ne domin domin karamin eh, mota mai daukan mutum tara ko sha tara ta iske babban mota mai ɗaukan kaya hatta ta ta motar nan tarwa biyu ita karamin mota kuma babban mota har bodin ta kwashe akin ga masu an ba kasan gudu ne ake saboda mutane suna man cewa tahiyar da ake wani karhi da mota ke tashi kuma ake so tsaya lokaci guda kin ga da muka yi lissafin ga gangancin direbobi ne kenan koko da muke dangancar zaman da muka yi mu hanyoyi ne za mu bi mu canza halayenmu a game da yadda muke tukun mota dan ba kuma canza an muka canza halayenmu insha Allah za a samu sauki da mutane da mutane sun tashi gabanci mun gamu da mu da masu shiga motocin mu canza mu na samu biyan bukatar mu a wani takaitaccen lokaci sai ga samsu dalilin shi ne mun zama da su gwamna da sarkin da magadan duk wanda yake da hannu ne a cikin mulkin jihar da magadan da shi aka zama da mu yan kungiyoyi to an kawo kwamiti wanda ya kamata kwamitin ne ya fara aiki to mun sai muga kuma da ake cewa mu ne sai muga abin ya dame mu kuma kwamitin ya kasa aiki don yana jiran wani abu tukwana ya kama aiki to kamar menene ya hana wannan kwamiti na ku aiki a kwamiti ne wanda gwamnati ya kawa tunda mu ai daga baya da muka kwamitin da gwamnati yake so yana jiran wani abu misali me yake jira gwamnati na so a samu tallafi wanda ya kamata yi don a tsakani da Allah mun zauna da mu da yan sandika yan kungiya biyu ne muka zauna da mu da wata kungiya ta direbobi a ce mata sandika democratic ta direbobi na jihar da sai muka yi gungu da su muka gama mu namu na mu muka je muka yi zama na wayo eh, da kan mutane da ba su horo daidai gwagwarin iyamu a take ta kuma ya samu karbuwa kuma mun ga mun ga an fara cin guri domin mi dalilin wannan zaman taron da muka tunda akwai eh, mai garin akwai sarakai akwai malamai kuma akwai magajin garin na gunduma taketa da su aka yi wannan taron dalilin wannan taron akwai mutane wani suka akwai hukumar jami'an tsaro jandarma da polis da kowa ya zo har da mushin dawa ya zo eh, eh, na ganin daji ya zo mun zo su har da gardar republican sun sun zo masu kula da gandaroba sun zo mun zo su tare da kowa ake wani zama kuma wallahi mun ga akwai sakamako da ya fara fitowa daga ciki domin dalilin wannan zaman a nan eh, akwai tsahi wanda suka tashi suka yi kuka a cikin kaso kunduma yara suna zuwa da babur da mutu uku hudu a sama kuma da malar da ake ɗauka amarya ko ɗaurin are mutane suna ganganci mutane suna faɗo a sai a ɓoye a kyau imam hukuma Eh, kuma mutum har ya huta wanda ba a taɓa lissafi ba ya sa rai to dalilin wannan abin kuma sai suka aka sake zama da kungiyoyin da su magazan garin na kunduma na taketa aka ɗauki mataki da ja yanzu an fara aiki da matakin da aka ɗauka wanda wannan abin an fasa shi kenan kin ga horon mu da waya da kanmu ya sa a ci gaba to a nan ne za mu dakatar da tattaunawar mu ci gaba da ita a mako mai zuwa yanzu a madadin shi bakon namu babaye dan yaro shugaban kungiyar direbobin da magaram da wakiliyar mu tamar abari da daukacin ma'aikatan sashen hausa da murya amurka musamman julie gresham wadda ta daidaita sautin shirin baba yaku makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya To a gaida baba ya koma kiri yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma masu kuke aiko mana ta imel. To saƙonmu na farko a ya fito daga Sama'ila Agnes Malam Fatori mazaunin Defa a jamhuriyar Nijar. Ya ce bijirar shugaba Tinubu akan aiwatar da karfin bindiga wajen kwatan mulki a hannun gwamnatin sojin na jamhuriyar Nijar wanda 'yan majalisun arewacin Najeriya suka yi wannan daidai ne. Ganin cewa idan Najeriya ta kawo Nijar hari tamkar dabawa kanta ciki wuka a ciki ne. Dalili shi Najeriya da Nijar dan jummar dan jummai ne. sai kuma a sakon arshehu adamu da ya ce wani hannun ga allah baiwa ne don haka maryam shati kar ki ji komai ki ɗauki wannan a matsayin kaddara allah bai nufi za ki zama minista ba a yanzu saboda haka sai ki kokari ki tara gaba inda rai tabbas rabo yana zuwa ko anjima. jima to madalla don muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaici. manyan hafsoshin tsaron kasashen afirka ta yamma sun tsara wani shiri ne yin amfani da soja a nijar muddin sojojin da suka yi juyin mulki a kasar ba su saki da mayar da shugaba muhammad bazum ba nan da wa'adin da aka ba su zuwa gobe lahadi yau asabar 'yan sandan kasar pakistan sun kama tsohon firayim minista imran khan mintuna kaɗan bayan da wata kotun tarayya ta yanke masa hukuncin shekaru uku a gidan yari kan zargin sayar da kyaututtukan gwamnati ba bisa ka'ida ba fitaccen ɗan siyasan mai shekaru saba'in da haihuwa an tsare shi a birnin lahore da ke gabashin kasar kuma an kai shi wani gidan yari da ke islamabad babban birnin kasar inda aka sanar da hukuncin ji wakilan gwamnati da na kan ambaliyar ruwa daga mahaukaciyar guguwar da kasuri ta ci gaba da mamaye gonaki da birane a arewa maso gabashin kasar china har zuwa ƙarshen mako yayin da tsarin bada agajin bala'in kasar ke fafutukar shawo kan lamarin ya biyo bayan guguwa mafi karfi cikin shekaru kusan mazauna dubu sha biyar ne aka kwashe daga birnin shulan na lardin jilini mai noman masara inda mutum ɗaya ya mutu wasu hudu kuma suka ɓace kamar da kafafen yada labaran ƙasar suka bayyana ƙasar japan ta zira kwallo ta sha hudu a gasar cin kofin duniya ta mata sannan an zira mata kwallo ta farko a raga a wasan da ta yi nasara da ci ɗaya mai ban haushi akan ƙasar norway inda ta kai wasan dab da na kusa da na ƙarshe a karo na hudu. Hinata Miyazuwa ce ta samu nasara cin kwallo ta biyar da ba su nasara a gasar inda ta ci gaba da kasancewa wacce ta fi zura kwallaye a gasar. Kwallon da Risa Shimizu ta zura a minti na hamsin bayan da Ingrid Ingen ta ci gaba da ta ci gida a farkon rabin wasan ya baiwa Japan dama na yin nasara ta hudu a jira a gasar. To masu sauraro da haka ne muka shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi a agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Za mu sake da da wani sabon shiri na kallabi idan Allah ya kai mu. Domin sake sauraron wannan shiri da masu sauran shirye-shiryenmu da suka gabata za a zuwa shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. yanzu kan amadadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni kawo muku wannan shirin sai kuma wadda ta haɗa shirin da bada umarni julie leathers gresham har ma da eh, injiniyan mu na yau mr daga nan birnin washington dc nisar fili hashin gumel ke cewa sai a shirin mana dare salamu alaikum